ta salma zuwa subscribe don da sanarwa don samun sabbin da sunan allah mai rahama mai jin kai littafin matar lamir littafi na hudu masu saurare na idan don manta ba a cikin littafi na bayan mun dakata ne a daidai inda aradin Allah ba ma maye ne shi fa kullun kanshi yake yi kin gama har turare bani sannan ya ce idan ya zo gobe zai taho min da kayan kwalliya na yan binni har wannan abin nan na wanke gashi irin nasu na aljanu da muke gani a majigi a alkalawa idan mun je tallan nono baki ji wani abin ba ma goggo da zan taho ya ce zai rako ni na ce a'a shi ya ce sai ya rako ni tunda na ce ana imin adumbuli kuma ya ce haushi ya ji da wani ya riga shi taɓawa Allah sarki wannan kenan masu saurare na idan ba ku manta ba a daidai nan muka dakata a cikin littafi na baya sai kuma daura kai tsaye a cikin littafi na hudu dan jin yadda za ta kasance wata uwar gurza da gugu ta yi mata a baki ita ce ta sa ta tsuke bakinta ta ɗauki sandar korar shanu ta shimfiɗa mata a bayanta tana sababi ita kuma ta shige karkashin gado ta ɓuya sanda gugu take faɗa tana zage-zage ya yi mugun firgita jiddo ta sake shiga taitayinta da kyar in na jume ta kwace ta tafi ce tana kuka ta koma bayan gida ita bata taɓa ganin aibin abin da ta faɗa ba kawai daga bada labari sai a rufe ta da mazga ita kam ta ga ta kanta daga nan da ta gama zamanta ta gaji dandali ta nufa take suka hau tsalle-tsallensu kowace saurayin ta kira ta aka fara hirar masoya ita kam da madiya aiko kira cicusawa ɗan aikin zagi ta yi kafin ya iso gurin ta bi zugar kwailayen 'yan matan sun bar dandalin bata ma nufi rigarsu ba gidan yayarta laminde ta nufa mamaki ya cika lamande ganin kanwarta ta kasancewar rabanta da zuwa gidan tun kafin a fara rikicin aurenta da madi zama ta yi tana ba ta labarin kaɗo itan ma faɗa ta rufe ta da shi wai me za ta yi da kaɗo matsiyaci ma irin na birni babu shanu babu gona sai iskanci da aure saki nan farigima ta sarke jiddo babu hakuri an zagar mata kaɗo har faɗi take yi kuma idan kaɗo ya aure ta kada wanda ya je gidanta tunda ba sa san shi tana tafe tana faɗa, tana sababi har ta kai gida ta shige ɗakin gwaggonta ta ja bargo ta rufe jikinta sallar ma cewa "Tai ba za ta yi ba tunda kowa ya tsani ta Allah sarki wannan kenan washe gari gugunta ba ta jin daɗi babbanta dole ya kyale ta ta ɗauki tallan nono da nufi garin alkalawa tun kafin ta isa inuwar da suke zama ta hange shi tsaye yana danne-danne da wayarsa cikin farin inifom ɗinsa da ya yi masifar amsar jikinsa tsayawa ita ma tai tana kare masa kallo har ya iso gabanta ta sani ba sai ji da ya sauke ƙwaryar nonon kanta ya ajiye ya karɓi bokitin hannunta ya ce kin ce ba kya sona ba za ki iya aure na ba amma sai kallo na kike yi wai turo baki ta ita ce kuma dan naga kayi kyau na kalle ka shine zaka zage ni da arnanci to ai ni ma ina jin arnancin murmushi yayi ce Allah ya baki hakuri fulani na ni kan ban isa ba na daina yau kin san me nake so ki koya min kada masa kai ta ya shafi siririn sajan ya yace fulanci nake so ki koya min na gargar ku duka ba ku hausa kada na je cikin surukaina na zama bare dariya ta ita ce yore lale ananin ba ananin ba ananin yore laye a nanin yore dariyarsa ce ta sanya ta yin shiru ta zuba wa ɗan karamin bakinsa ido har ya suke ta sauke ajiyar zuciya ta nemi guri ta zauna ta ce jiya ma sai da gugu ta buge ni saboda ina ba ta labarinka ni kam dai ina son na yi ta kallonka kana yi min kyau amma su sun ce ba sa son ka kawai oya ka tafi ka aure kaɗuwa yar uwarka kaga jiya ma sai da babba ya ce za mu je gurin boka bawa kallanta ya tare da matse bakinsa ya ce waye boka bawa kuma wasa ta fara yi da yatsun kafarsa da ya miƙe ta ce shi gani yake har hanji inda ya ce maka zaka mutu to mutuwa za ka yi wai sun ce iskoki ne da ni shi ya yasa na kin madi ni kuma iskanci ne ba na so ranan fa ce min yi. mu zagaya duhun dawa ya samun bindiri bayan an ce wai bindiri katuwa ce mo modibba dalha tunda aka sa mata bindiri kawai sai ta yi ciki aka rinka yawo da ita turba turba ana nuna ta ana mata waka wai an sa mata bindiri ta yi cikin shege karshe sai barin rigar mu ta yi ta koma birni sanda take zaro masa zancen ne ya sa shi fuskantar inda zancen ya dosa ya yi murmushi ya ce kuma ke tsoronta kike ji to ni yanzu in mun yi aure ya zaki da ni ni ma ina son ki yi ciki ai harararsa ta yi ta miƙe tana kunkuni ya miƙe ya rike faffaɗan hips ɗinta da bai gama fashewa ba ya ce duk ranar da na zama mijinki zan nuna miki bindirita kina san gani saurin daga kai ta yi ta kalle shi ta ce au kai ma kana da ita murmushi ya yi ya shafa kasan mararsa ya ce ina da ita amma ni tawa ba kamar ta kowa ba ce, ba ta da karfi kamar yadda ake faɗa miki ba ta baki ita ta ɗauki kwaryarta ta ce ni kan 'Babba, na da 'yan gidanmu ba 'yan iska ba ne ba su da bindiri ni kada ma ka kara cewa ka san ni ba na san ka kuma rufe mata baki yayye ce ni kuma ina san ki zan aure ki idan ma ba kya so ba zan yi miki ba kawai kallon ki zan ta yi ki ta sa ni nishaɗi ko daga masa kai ta da ce amma ka yarda za ka nuna min ɗin ko murmushi ya ya ce har wasa zaki da ita ma dariya ta yi ta fara juye masa nonon sai da ta gama ɗura masa a jarka sannan ta kulla masa furar a leda ta sa masa a but sannan ta dawo ta tsaya kusa da shi ta ce kai wannan mutum akwai shirgege kallafa a saitin ƙugunka nake matsowa ya ce a'a kalla sosai a saitin kirji na dai ko murmushi ta ce yauwa ina abuna da ka ce za ka siya min jan hannunta ya zagaya ya sanya ta a mota shi ma ya shiga ya zauna ya ce na siyo miki amma ban gaji da ninki ba so nake na yi miki wata tambaya ina so cikin satin nan zan turo iyayena su neman min aurenki a yau nake so idan na koma gida na sanar da mahaifina ina son kara aure amma idan mun yi aure Lagos za a kai mun kefa wata uwar harara ta galla masa ta ce tabɗi ka je ka sai da ni kwaran kwatsar dubu ba zan je ko ina ba kallon ta yake yi da mamaki shi kamtin da yake bai taɓa ganin sakaryar yarinya irin jiddu ba buɗe mata kofa ya ce naji jeki wata leda ya ɗauko ya miƙo mata ya ce ga alkawarin da na yi miki jiya ki kula da kanki zan je lagos maybe zan yi sati ɗaya kafin na dawo ko me ke akwai zan je a gurin alhajin mu? hannu ya sa a aljihunsa ya zaro 'yan ɗari biyar biyar da bai san su ba ya kama hannunta ya sa mata tare da kisan ɗinta ya ce ki bawa goggo ko da yake mu je kawai in ganta da kaina ban san tallan nan naki da fari ta so kin yarda su je wurin su da shi amma yanda yake kicin kicin da fuska yasa ta dole ta yarda su je din bisa sharaɗin sai dai su tafi a kafa haka kuwa aka yi suna tafi yana jinta da hira yana ɗauke da kwaryan nonon nata har suka iso bayan gidan cikin sa'a kuwa suka ci karo da gugguta ɗebo ruwa a rafi ta tsaya tana kallon su cike da tsoro haɗi da kunya irin tasu ta fulani ta saki bokitinta ta juya da sauri binta ya shi ma yana faɗin goggo ki tsaya ba wani abu bane dan Allah ki tsaya ki saurare ni a wata kwana suka haɗu da inna jume ta tsaya ita ma ta tsaya ta san halin abokiyar zaman nata duk da jiddo ba ita kaɗai ba ce amma ita ce mace ta fari to al'adarsa ta fulani ba za ta taɓa tsayawa ta yi magana da duk wanda ya ce yana son jiddo ba balle lamir da dama ba kaunarsa suke yi ba inna jume ce ta tare shi ta ce oya me yake haruwa ba za ka samar wa kanka lafiya ka fita harkar ɗiyar nan ba tunda sun ce ba su baka shafa sumar sai ya durkushe ya ce wallahi ni ma na nayi kokarin hakan amma na kasa inna na bawa hawa kuɗi ta kula da kanta sannan na bata ta kawo muku a daina ɗora mata tallan nono saboda ɓata gari inna hawa tana da garin jiki kuma halittarta tana ɗaukan hankalin maza komai zai iya faruwa ta faɗa min komai da dalilin da yasa ba ta son aurenta da mahadi don Allah kada ku yi mata dole kada ku ja da ikon Allah wallahi zan aure ta kuma zan rike muku ita da amana fiye da abin da kuke tsammani kallon shi inna jumme take cikin tausayawa tana ji a ranta da mala ta ce ta samu wannan dan gayon da ko da tsiya tsiya sai an yi auren ta ce amma ta yaya za a aikace ta daina tallan nono bayan da shi muka saba kasa ya sake yi da kansa ya ce eh na sani amma na san kuna yi ne domin ku samu kuɗin cefa ne to ga dubu hamsin nan ku rinka cefa ne har na dawo sannan a faɗawa baffa ya yi haƙuri yau talata to rana ita yau magabata na za su zo don Allah ya taimake ni ya amshe ni a matsayin zaɓin Ubangiji. Cikin tausayawa inna Jume ta yi masa godiya ta nufi hanyar da za ta isar da ita gida tana zuwa ta tarar da jiddu tsaye tana leƙensu ta cafke ta ta juyo cikin muguwar kiɗima tana ganin inna Jume ta sauke ajiyar zuciya ta ce inna kaɗo tausayi yake bani wallahi kamar na yi masa kuka yau har kwalla na ga yana yi ɗazun fa kamata ta yi tare da ɗaukar ledar kayan suka shiga suka baje shi a tsakar ɗaki jiddo ta rinka bin kayan da kallo kaya ne ba na wasa ba ya haɗo mata har da dogayen riguna turarurruka hijabai da takalma sannan kayan kwalliya har da laxa ta manya guda biyu wani tsalle dai ta ce a radin Allah wannan shi zan rinka shafawa ni ma jikina ya koma irin tasa ya daina kaushi da kirci in na jumme jikinsa fashi har wani dan shi yake yi kuma duk jikinsa gashi ne irin na yan majigi da kuwa jumme ta yi mata ta ce ke yar wannan ai sai dai a bawa gwaggwanki amma ya yi miki yawa wannan man shafawa irin na safaran nan ne ke kuwa ai fara ce turo baki gaba ta ta ce a'a ni ya san shi me yasa bai yi farin ba ni da ki bani abuna na bude na gani mangari ta kai mata ta ce uwariyoyinki ko sille baki taɓawa cikin kayan nan na san babban ki ba zai bari ki karɓa ba ki bari mu ɓoye sai mu nuna guggon ki kuɗin kin san su bakin su ɗaya da arɗufa shiru ta yi kamar mai nazari kafin ta kunto kuɗin da ya bata kalkal da su yan ɗari biyu har na dubu ashirin ta zaro ido ta ce inna jaka ɗari ce mun shiga uku sai mu zai yi ba karɓa inna ta yi ta kirga. jikin na rawa ta ce mun bane jiddo jaka ɗari uku da hamsin ya bamu ina za mu kai su ku kawo nan suka ji an ambata tare da buɗe labule har ya shigo a fusace ya ce wato na lura ke ma kina ɗaya daga cikin masu buɗewa yarinyar nan ido da kuɗi ko to bari ki ji jumme a Allah ko mo dubbo ubana da ya kawo wani duniya zan iya ɗagawa sanda akan wannan shegen yaron mai idon agwagwa wabtar kuɗin yayi da karfi a hannun in ya fita da sauri duka suka miƙe suka bisa ya nufi madafi da aka balbala wutar kashin shanu ana girki ya cusa kuɗin inna jume ta ce arɗo shi ɗin ga kona da wuta An yi arɗo kana da hankali kuwa jaka ɗari uku da hamsin fa arɗo ita kuwa jiddo durƙushewa ta yi a gurin ta rusa ihu ta ce na shiga uku na babba ka kona masa kuɗinsa wayyo ka ɗo dama ban karɓa maka kuɗinka ba babba me zan ce masa sanda ya ɗaga zai maka mata goggo ta tare shi ta ce o arɗo ɗiyar ga da gaskiyarta wannan kiyayya taka ta yaran nan lamiru ta yi yawa ko me ai bai kamata ka huce akan kuɗi ba yanzu idan ya zo ya ce a biya shi me za ka ba shi hayayyako mata ya ce ya kaɗa garke na ya tafi da su ai dama ba yau suka saba kashe mana shanu da haɗa baki da ɓarayin burtali su kaɗa mana shanu ba a radin Allah hari da jumme kowace ta sake saka bakinta akan maganar makirin yaran nan jikan sarkin noma alkur'anin Allah sai ta tafi gidan tsohonta yana faɗin haka ya juya ya shiga ɗakinsa ya ɗauko kwayan kwalliyar ya fita da su jiddo ta bishe da sauri cikin tashin hankali tana kuka tana faɗin Ayya baffa kada ka raba ni da kayan kwalliya na ni ma so yake na yi kyau na zama yar gayu bai tsaya sauraron ta ba ya zuba su a wata tsohuwar rijiya ta karasa da gudu ta leƙa rijiyar ko hangowa ba ta yi ba sai jin zubar su ciki ta yi ta zube a gurin ta ɗora hannunta a kanta ta runtuma wani ihu tare da fusgar ledar ta rungume a ƙirjinta shi kuwa arɗo ya bangaje ta ya wuce abansa ya bar ta rungume da leda tana kuka tana kirar shi kenan kayan kwalliya na sun tafi rijiya kaɗo yaushe za ka dawo ka kawo min wasu ta jima kafin ta ga zaman ba zai kai ta ba ta tashi ta nufi gida tana haɗa hanya ta shiga ɗakin gwaggwanta ta kwanta tana ta sauke ajiyar zuciya zazzaɓi mai zafi ya rufe ta zuciyar ta cike da tunanin lamir da maganganunsa da suke ta yi mata yawo a kwanya Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren ko da ya shiga gari kai tsaye gidansu ya nufa ya yi sa'a kuwa ya tarar da alhaji a falon kasa yana hutawa ya zauna suka gaisa da shi sannan suka gaisa da hajiya ya yi shiru gabansa na faɗuwa yana tunanin ta ina zai fara alhaji ne ya katse shi da cewa magaji me yake faruwa ne kamar bakinka akwai magana in ce dai ba matsala ba ce a gidan naka girgiza kai yayi ya ce ba wannan matsalar ba ce alhaji don allah alfarma nake nema a gurinka da mamaki alhaji ya dube sai ya ce ta me babana shafa somar sa yana son faɗar sirrin ransa yana jin tsoron tijarar hajiya yanda yake kallanta ne yasa alhaji cewa hajiya a bamu guri yaron nan tsoron masifarki yake ji bi baki ta yi ta ce ba shi da gaskiya ne shi yasa yake tsoron faɗa a gabana tana faɗin haka ta miƙe ta yi shigewar ta ɗakinta shi kuma alhaji ya zuba wa lamir ido yana nazarin damuwa kwance saman fuskarsa ya ce kai nake sauraro magaji Allahu ya sa dai lafiya sumarsa ya shafa ya ce lafiya lau alhaji dama ina san na sanar da kai ne sai kuma ya shiru bakinsa ya sarke murmushi alhaji ya ce kamar ba namiji ba kana magana kana fargaba ita faɗuwar gaba asarar namiji ce ai lamir ka fito ka yi magana direct mana cikin in ina ya ce ina son zan yi aure ne dama zuba masa ido uban ya yi cikin nakaltarsa. sannan da mamaki ya ce aure wani irin aure lamir kana zaune kalau zaka tashi hankalinka kana kankaninka da kai zaka tara wa kanka iyali me damuwarka da matarka ta gida ba shi da wata damuwa sai ma ita da yake tatawa rashin mutunci kullum cikin korafi take alhaji kai shaida ne ba sa wata guda ba a yi musu sulhu ba wani sabon tashin hankali ma watan nan da ya sawo kai kaga yaran nan sai su yi wata da watanni bai sauke mata hakkin aure ba kuma wallahi ba yau aka fara ba dama duk gidan da ka ji an fiye samun saɓani to ɗaya ya yi watsi da hakkin ɗaya yo banda ma iskancinsa alhaji don tsabar ya raina mutane lamir har nawa yake da zai ce zai auri mace sama da ɗaya kuma bayan ɗayar bata koshi ba eh mana bata koshi ba mana alhaji ci da sha ai duk mace tana samu a gidan iyayenta kwanciyar aure ita ce aure ai tunda ta fara faɗan jikin lamir yayi matukar sanyi bai san san da hawaye ya fara fita a idanunsa ba tsoronsa allah tsoronsa su ce za su hana shi auren hawa ya tabbatar rayuwarsa za ta shiga kwale-kwalen masifa da tashin hankali saboda yanzu hakan jinsa yake kamar ransa haɗe yake da na hawa muryar alhaji ce ta katse shi da cewa wai haka ne magaji ɗagowa ya yi da manyan idanunsa da suka kaɗa suka yi ja cikin sanyin jiki ya ce eh haka ne alhaji amma don allah kada ka yanke min kauna da samun dawwamimmin farin ciki alhaji hawa yarinya ce karama bata san komai ba kafin lokacin da za ta fara bukata ta insha allahu na samu lafiya tunda ina neman magani ku jifa wata gwari ajiyar numfashi alhaji ya ce wannan falsafar taka akan karya ka yi ta ka nemi maganin kafin ka bukaci kara aure shi aure me yake sa ake yin sa ne lamir anya ma kuwa ka san sharuɗan karin aure to barka ji wani abu magaji ko matarka ta gida wato mubaraka in dai kai wata shida baka kusance ta ba warware aurenku ya kamata a yi saboda hasashen masana halayyar ya mace na duniya ya tabbatar mace lafiyayya watanni uku take iya jure rashin namiji a tare da ita wannan dalilin ya sa ga addini ma ya sassauta musu ya ce su yi idda watanni uku idan rabuwar aure ta gifta ɗaguwaye ya ce amma alhaji katse shi da cewa ka je kalamir ban san shirme fa hawaye ne ya zubo a idanunsa shar ya miƙe a matukar sanyaye ya nufi kofar ya buɗe ya fita ya shiga motarsa ya zauna tare da buga kansa da steri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki wannan kenan to duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya na ku ɗan salma kuma huta lafiya please kada fa amanta da danna subscribe sannan a danna kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zaran mun ɗaura na ku ɗan salma kuma huta lafiya